بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم godiya ta الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala tsira da amincin Allah ƙara tabbata ga farin jakada manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ana gode ma Allah madaukakin sarki mai tsaka da fuskokin mu a wannan yammaci na litinin na bakwai ga watan Jumadal Ula a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da goma sha takwas ga watan Maris watan uku kenan shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah a karatun littafin biya da ake gabatarwa a wannan masallaci mai albarka da ke nan kwakwan cikin garin mina a yau za mu tashi a darasi na ashirin da biyar wanda yake kuma ya yi daidai da fasali na goma a cikin fasali-fasali da suke magana a kan abin da ya shafi kusan sallah bayan mun kammala magana a fasali na tara fasalin da yi magana kan mustahabban sallah fasali na takwas wanda yi magana a kan sunonin sallah fasali na bakwai wanda yi magana a kan farlan sallah to yau izinin mai duka subhanahu ta'ala za mu tashi a fasali na goma shi wannan fasali na goma zai zayyano mana abubuwan da suke makaruhai ne a sallah idan ka ce abu makaruhi ne shine ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'li shine abin da in mutum ya bari yana samun lada akan barin da yi amma idan mutum ya aikata baya samun laifi akan aikata wanda yi kenan yanzu a cikin biyu wanne ya fi kenan bari dan barin yana da lada a barin amma kuma yin da ya aikata ba shi da lada ba ne da zunubi kan kenan ga barin shi ya fi sarka da abin da ga an ce makaruhi ba wai abin da ba bahaushe yake cewa cin ta banza barin ta banza bane a abin da yake makaruhi shine abin da in mutum ya bari yana da lada in kuma mutum ya aikata to babu zunubi a kai amma dai lalle ilalla da hankalin yawa ta zai tashi kuma ya aikata abin da haram Allah ta'ala ya sauwaki Allah ta'ala ya tsare a wannan da darasi malam zai zayyano mana a wannan fasali kenan na goma malam zai zayyano mana abubuwan da suke a matsayinka na masallaci kana cikin sallah to bai kamata ka yi su ba kansu zai rike maka darajar sallah zai rike maka cikar sallah قال رحمه الله عز وجل فصل يكره الدعاء بعد تكبيرة الإحرام قال رحمه الله فصل malam yake fasulun rabewa kenan raba waccan maganar da wannan magana ko waccan magana magana ce take magana ka abin da ya shafi musahabin sallah ko kuma za mu shiga wata maganar da take makaruhan sallah abin da bai kamata masallaci ya dinga yi ba a cikin sallah sai malam yace yi an karanta yin addu'a mana yin addu'a makaruhi ne bayan masallaci yayi kabbara harama bayan da kai kabbar harama ka ce Allahu akbar ko makaruhi ne ka tsaya ka yi addu'a sannan ka fara karatun sallah kanin karatun Sallah ta da yin tsakanin ta gabar da haram ɗinka ka fara alhamdulillah rabbil alamin a wannan tsakanin yin addu'a makaruhi kafatin ya fito fili sosai da me dalili akan haka Anas ibn Malik ya rawaito hadisi hadisin bukhari da muslim sun rawaito shi yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa ababakirin wa umara كانوا يفتتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين أنس ابن مالك yake cewa lallai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kai kenan wa abubakar sayyidina abubakar biyu kenan wa umara da sayyidina umar uku kenan yake kanu yaftatihuna salata sun kasance suna buɗe sallar su ne alhamdulillahi rabbil alamin din alhamdulillahi rabbil alamin sai na ga wannan kai tsaye la'alla ya zama shine madogarar da malam ya dogara da shi akan cewar makaruhi ne yin addu'a bayan ta takbiratul ihram kafin fara karatu kun ga wannan kuma ruwaya ce ta bukhari da muslim sai kenan sai kuma akwai wata ruwayar cikin nuna manzon Allah sallallahu alaihi ya ce Allahu akbar kafin ya fara karatu yakan dan yi shiru kaɗan. Rasul na har Abu Huraira yake yace